يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kun muna ranar 26 daren da bakwai ga watan tara shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 21 da watan shida shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani don fahimtar abin da suka kunsa muna nan cikin suratul tauba inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta sha tara yau kuma za mu ɗauka da kan aya ta ashirin zuwa aya ta ashirin da hudu kamar da muka saba kafin bayani kan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن توكل الله سبحانه وتعالى يكفي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون فسر وانا آية أتقيتي الله يكفي الذين آمنوا waɗanda suka ba da gaskiya da ɗayantakar Allah suka kuma gasgata mangansa wa hajaru suka bar ƙasar da kafirci ya mamaya ko yake da ƙarfi a cikinta zuwa ga garin musulunci da za su sake su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto sun yi imani kuma sun yi ƙaura wajahadu fi sabilillah sannan kuma suka tsayu da ɗaukan wahala da ɗawainiyar yaƙi idan ɗaukaka addinin Allah ya zama suna fafata jihadi saboda Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu Allah ya ce irin waɗannan bayi da suka haɗa imani da kuma hijira da jihadi saboda Allah da dukiyoyinsu da kawunansu su ne mafiya girman daraja cikin bayin Allah a gurin Allah subhanahu wa ta'ala fiye da wasu wa ula'ika humul faizun kuma irin waɗannan bai su ne ma rabautattu su ne waɗanda suka dace da samun rabo kasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah malamai suke cewa abin nufi waɗanda suka haɗa. suka tattara sifar imani da ta yin ƙaura da yaƙi da dukiyoyi da kai su ne mafi wato ainihin cancantar mafi girman rabo a wajen Allah subhanahu wata'ala fiye da wasunsu su ne suka fi dacewa da samun wato kaso mai tsoka na daraja da martaba a gurin Allah fiye ba ma maganar fiye ba wato ba zai ba ma a kwatanta daidai ko kuma kusantowa zuwa gare su tattare da waɗanda suke su kuma ƙungiya ce ta arna masu alfahari da wani aiki da suke yi wanda yake batacce ba karɓaɓɓe ba da haka wani yana alfahari da cika bakin aiki yake shayar da alhazai aishi yake kula da ginin kaba ko abin da ya shafi kulle ta da buɗe ta bayan wannan abin da yake yana yi bai riga ya yi imani da Allah ba bayan wannan abin da yake yi bai gazgata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to ai wannan ko kusa ba ma za ka ce wai ka kwatanta su da waɗanda suka ba da gaskiya da Allah ba suka kuma yi ƙaura suke yaki da dukiyoyinsu da kawunansu saboda ɗaukaka addinin Allah saboda haka waɗanda suke masu daraja a gurin Allah su ne waɗanda suka tattara imani da kuma yaƙi da yin ƙaura tare da tafiyar da dukiyarsu da kuma kawunan su don addinin Allah ya ci gaba sai wanda Allah ya yi ula'ika humul fa'izun ire-iren waɗannan bayi su ne waɗanda suka rabauta abin ke wanda suka siffatu da sifar imani da ta hijira da jihadi da dukiya da kai su ne waɗanda Allah ya keɗe da samun rabauta a wajensa abinda ya sa kuwa aka ce su ne waɗanda suka rabauta ba wani abu ne rabauta shine bawa ya kubuta daga wutar ubangiji Ya kuma dace da shiga aljannata da Allah ce to waɗannan su ne suka keɓanta da samun rabo wasu wanda ba su ba to ba za su samu abin suka samu ba rabo Allah subhanahu wata'ala cikin surata Ali Imran yana cewa fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wanda duk aka nesanta shi daga wuta aka kuma shigar da shi aljanna tabbas hakika ya rabauta Allah anan sai ce wa ula'ika humul fa'izun waɗannan su ne waɗanda suka rabauta su suka dace suka cancanci samun rabo ma'ana su ne waɗanda aka nesanta daga wuta haka kuma datar da su da samun aljanna ubangiji Allah ya samu cikin su wannan aya saƙon da take bamu tana sanar da mu cewar mafi ɗaukaka da kusancin bayi wajen samun matsayi a gurin Allah shine wanda ya haɗa siffofi guda uku da aya ta ambata sifar imani da sifar hijira da kuma sufar yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah da dukiya da kuma rai sannan wannan aya tana sanar da mu cewa aljanna matsayi matsayi ce mataki mataki ce wata darajar ta wata kamar yadda aya tana sanar da mu cewa rabautacce shine wanda Allah ya tsirta da shi daga shiga wuta ya datar da shi da samun aljanna ubangiji bayan haka Allah subhanahu wata'ala yake يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله سبحانه وتعالى يكتوى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فسر وانا آية أتقيتي Allah yake cewa yubashshiruhum rabbuhum waɗannan bayan Allah muminai waɗanda suka yi ƙaura saboda tabbata akan yadda za su bi ubangijinsu to suna da albishir daga wajen ubangijinsu ubangijinsu mai musu albishir bi rahmatin minhu da jin kai na musamman daga gare shi jin kan da yake mayalwaci da ba shi da gefe wa ridwan kuma za su dace da samun yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala yadda da ba zai sake yin fushi da su ba bayanta wa jannatin lahu Allah subhanahu wa ta'ala yana musu albashi da samun aljannatai domin su Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su Allah ya fiha na'imun muqim akwai wato ni'ima wacce take tabbatacciya mara yankewa a cikin wannan aljanna da za ka shiga insha Allah bayan wannan Allah subhanahu wata'ala a bayanin wannan aya malamai suke cewa ta salo mai faɗi da Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani fassara ce ta ƙarshen ayar da ta gabata da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ula'ika humul fa'izun kuma bayan da suka yi imani suka yi ƙaura suke yaƙi da dukiyarsu da rayukansu su ne rabautattu to kamar an tambayi ubangiji yaya rabautattu da me suka rabauta sai Allah ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min ubangijinsu ne musu albishir da rahama ta musamman da gare shi wannan rabauta ɗaya daga cikin rabauta da za su samu za su dace da samun jin ƙan ubangiji wa ridwan Allah kuma zai yadda da su yadda da ba zai ƙara yin fushi da su ba wa jannatin lahum akwai kuma aljanna da ya ta'anda domin su wacce take fiha na'imun muqim akwai ni'imomi abubuwan jin daɗi waɗanda suke tabbatattu marasa yankewa a cikinta sannan malamai suke cewa cewar da Allah yi yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin aka ce wata rahama aka kawo ta a lafazin nakira ba a mai da ita ma'arifa sananniya ba sannan aka ce wa ridwanin da wata yarda ta musamman ita ma aka kawo ta a nakira wa jannatin su ma aljannatan aka kawo su a nakira malamai suka ce Allah subhanahu Ta'ala ya yi wannan salo ne Dan ya nuna mana girman rahamar da zai yi gare su da girman yardar da zai gare su da kuma girman al'amarin aljannar da aka da domin su cewar da aljannar da rahamar da yardar da za a yi da su sun wuce duk yadda wani mai siffatawa zai iya siffatawa sun wuce duk yadda wani mai kwatantawa zai kwatanta to wannan yana nuna mana girman abin da Allah subhanahu ta'ala ya tanada dan bayan da suke rabautattu waɗanda za su fuskanci samun albishir daga ubangiji na rahama da kuma yadda da gare shi ga kuma aljanna da aka domin su mai ɗauke da ni'imomin da suke tabbatattu ba masu yankewa ba wannan aya tana ko da mu abubuwa kamar haka tana mana bayani akan ƙaunar da Allah subhanahu wata'ala yake ga bayan muminai da kulawarsa gare su da har yake musu albishir da abin da zai faranta musu rai sai tare da abin da zai biyar da su daɗi da shi mara yankewa sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ni'imar gidan aljanna tabbataccen ni'ima ce ba ne barin wanda aka yi ta domin ta bane ba kuma mai yankewa ba ce ba ranar karewa kamar yadda a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka nuna masa gidan aljanna yana sallah sai mika hannu kamar zai ɗauko wani abu daga ciki bayan ya idar sabai suka ce manzon Allah kai wani abu da baka saba ba a sallah mun ga kana sallah ka mika hannunka kamar mai ɗauko wani abu yake aljanna aka nuna mu sai na ga wani wato turin inibi dunkule guda ya ban sha'awa shine na kai hannu ɗauko da na ɗauko har duniya ta ƙare shi ba zai ƙare ba so da haka kayan jin daɗin gidan aljanna ba irin kayan duniya ba ne da za a ce ana kamfasa sun yanke sun ƙare babu sannan da allah subhanahu wata'ala ita suna da ni'ima wacce take tabbatacciya mara yankewa wannan shi ke nuna cikar ni'ima idan ni'ima a ragaggiyar ni'ima ce kana jin daɗinta za ta ƙare ma irin yadda yake faruwa da mu a duniyance kana jin daɗin abu sai a ce yayin in shugabanci ne aka baka za ka shiga mota sai an buɗe in ka shiga sai an rufe maka idan ka zo guri sai ka zauna a zauna ga excellency nan ga kaza nan ga honorable nan kana cikin wannan jin daɗin ka canza ka yi ɓilla kai sutura kafin wata wato anin a zo kanta an yi wata an zuwan ajiye kwatsam sa ce ai tenuwar ka ta kare to fa kuma shi kenan tashi hankali ya same ka yanzu da kai da waɗanda suke buɗe ma kofa za a riƙa rubi a wani gurin da za a je a cikaro da juna ba magana kuma a ya ga excellency sai dai ka jana cewa mai murabus ko ka jana cewa tsohon kansila ko tsohon shugaban karamar hukuma to wannan ina nuna rashin cikar ni'ima amma ni'imar gidan aljanna ba yankewa cikakkiyar ni'ima ce shi sa Allah yake cewa suna da wato ainihin ni'ima wacce take tabbatacciya mara yankewa to da haka ni'ima gidan aljanna ni'ima ce cikakkiya ba ragaggiya ba sana aya tana tabbatar mana da sifar Allah subhanahu wata'ala ta jin kai irin jin kan da ya dace da shi a matsayinsa na ubangijin kowa da komai da bambanci tsakanin jin kan ubangiji da irin na bayi mu bayi galibi za ka tarjin kanmu mun fi yin sa ga wanda yake na kusa na jikinmu shi ko ubangiji gaba ɗaya na jin kan bayansu dukansu sannan aya tana sanar da mu sifar yadda ta ubangiji su wata ala wa buwani saboda haka Allah su wata ala yana yadda da bayin da suka bi yana yadda da nagartattun abubuwa kuma yadda irin wacce ta dace da shi daban da irin yadda bayi domin ya ce laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir bayi su sukan iya yadda da abin da ma bai kamata a yadda da shi ba amma ubangiji subhanahu wata'ala bai yadda da abin da yake gurbatacce ko mara kyau to bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake خالدين فيها أبدا إن الله Allah subhanahu wata'ala ya cigaba gaba da cewa khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim ma'ana waɗancan bayi muminai wanda suka yi imani da Allah suka yi ƙaura don su je su ci da bin Allah suke don yada addinin Allah to Allah yake cewa idan ya shigar da su gidan aljanna khalidina fiha za su zama masu dawwama da tabbata a cikin aljannatan da aka shigar da su abadan har abada babu ƙarshe ga zaman su cikin gidan aljanna Allah ya goya da cewa inna Allah indahu ajrun azim haƙiƙa Allah yana da lada da sakamako mai girma a wajensa ga wanda ya bada gaskiya da shi ya kuma rayu ya mutu yana mai aikata ayyuka na gari ga imani ga nagartaccen aiki fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah ya ce khalidina fiha abada su waɗannan 'yan aljanna masu dawwama ne a cikinta har abada dindindin har wato ainihin ba ƙarshe to shi ne malamai suke cewa an bato abadan da aka yi bayan an ce khalidina fiha ƙarfafa zance ne domin da aka ce khalidi na fiha masu zama ne dindindin a ciki aka ce har abada kuma to kalmar abadan tana nufin ba karewa tabbata ce mai dorewa saboda haka ko iya khalidi na fiha aka faɗa za ta ba da ma'anar tabbatuwarsu cikin gidan aljanna dindindin su sai kuma aka ƙara cewa abada har abada ba ranar yankewa to ƙarfafawa ce cewar su masu tabbata ne a gidan aljanna tabbatar da ba ranar karewar fitarsu ko kuma su kansu ba za su ce san gaji da abin da suke ciki a canza musu wani ba dama karewar abu ko kuma barinsa ɗayan biyu ne ko dai kana son sa kana jin daɗin sa yanke ma ka rasa shi ko kuma da akwai amma kai ya ishe ka ya gundure ka saboda haka kasancewarsa a gurinka ya zama kamar ya babu saboda ba ka sha'awa ba ma kasancewarsa wani ma sai ka in ya tsana abu ƙanshinsa ba baya so to Allah subhanahu ala yake faɗa mana cewar su 'yan aljanna in sun shiga za su dawwama cikinta ba ranar da za a ce kwanan ku a ciki ya ƙare kuma su da suke ciki ba za su ce kai su abin da suke ciki ya ishe su ba Allah ya ce la yabghuna anha hiwala ba sa neman sauyi ko canjin abin da suke ciki na gidan aljanna da ni'imomin da suke ɗanɗana a cikinta Allah yake inna Allah indahu ajrun azim Allah yana da lada mai ɗimbin girma mai ɗimbin yawa abin nufi Allah ya baiwa 'yan aljanna irin wannan sakamako da sakayya mai girman gaske saboda ladan da ke gurin ubangiji subhanahu wata'ala bai da iyaka yana bayar da shi ga wanda ya so kuma allah subhanahu wata'ala yana ɗibansa ya bayar yadda ya so ba wani wanda zai yi masa iyaka ya ce iya za ka bar ko kai ya wuce kaza saboda haka yana da ladan mai girma ina da shi mayawaci kuma yana bayar da shi yadda ya so ga wanda ya so shi ma abocin dama falala ne mai girma zulfadl azim Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nahl aya ta da 96 yake cewa ma indakum yanfad wa ma inda Allah baqin abin da ku kuke da shi karewa yake a waye gari yayi karkab ko burbushin babu ko saura babu amma abin da ke gurin Allah wanzajje ne tabbatacce zartacce mai dorewa babu ranar yankewa saboda haka abinda Allah yake ba su na sakayya da lada ba zai yanke ba dorewa zai ci gaba da wakana wannan aya tana ko da mu abubuwa kamar haka tana sada da mu cewa dan aljanna na zama a cikin gidan aljanna zaman da ba shi da ƙarshe sannan tana sanar da mu cewa lada na Allah subhanahu ta'ala da sakayya mayawaita ne da sakayyarsa da ladansa yawan da wato ainihin ba za su kare ba ko ba su da iyaka bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون فسر وانا آية أتقيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك بعد السيادة ألا دمنزو kuma kuke aiki da dokar Allah subhanahu wata'ala bisa koyarwar manzansa Allah yake cewa la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya kada ku riƙi kada ku maida makusantanku da suka haɗar da iyayenku da kuma ƴan uwanku da ma wasu wanda suke da kusanci da ku auliya kakkume da su ababen ƙauna da yi wa agaji da taimako saboda ne Allah yace ce in istahabbul kufra alal iman muddin sun zaɓa wa kansu tabbata akan kafirci su kuma bar imani muddin sun zaɓar wa kansu kafirci sun yi watsi da imani to in dai har haka suke to kada ku kuskura ku so su ku ƙaunace su kada ku kuskura ku zama mataimakansu masu ba su agaji da ɗauki Allah yake cewa wa man tawallahu minkum duk wanda ke jibintar lamarinsu daga cikinku ya zama yana wato kaunatar yana agaji da taimako gare su Allah ce fa'ula'ika humu zalimun to ire-iren waɗannan bayi da suke ƙaunar waɗanda suka zaɓi kafirci suke taimakon waɗanda suka tabbata akan kafirci suka yi watsi da imani to fa su ne azzalimai wanda suka cuci kawunan su da ɗaukan soyayya su sanya ta ba inda ya dace ba da kuma ba da agaji da ɗauki ga wanda bai cancanta ba wannan abin da suka yi zalunci dama ba wani abu ne zalunci ɗaukan abu ka sa shi gurin da bai dace ba ɗaukansa ka sa shi gurin da bai cancance shi ba to su ma gashi sun sanya kauna ga waɗanda suke kafirai da suka zaɓi kafirci suka bar imani sun sanya agaji da gudunmawa ga waɗanda suke hannun riga da ubangiji da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam fasara wannan aya ta saro mai faɗi cewar da Allah i ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanahum wa ikhwanakum awliya har zuwa ƙarshen aya malamai suke cewa magana ce da Allah ya fuskantar da ita zuwa ga bayinsa muminai kakaf dukkaninsu gaba ɗaya cewar ku wanda kuka yadda kuka yi imani da ɗayantaka ta da cancanta ta da bauta kuka ba da gaskiya da manzona ina sanar da ku cewa dukkaninku gaba ɗaya ban ɗauke wa kowa ba kada ya kuskura kada ku kuskura ku ƙaunaci wasu makusanta gare ku da suka haɗar da iyaye da 'yan uwa muddin sun zaɓi rayuwa akan kafirci sun bar imani wannan hukunci ne da Allah subhanahu wata'ala ya ce wanzazze tambatacce mai dorewa har zuwa tashin alkiyama kuma hakan yana nuna yanke jibinta tsakanin muminai da kafirai yanke sanya kauna da agaji da dauki tsakanin wanda yake musulmi da kuma wanda yake kafiri ko da kuwa su ne mafiya kusancin makusanta ga mutum kusancin bin Allah subhanahu wata'ala ya fifici kusantar yan uwantaka dangantaka idan har akan sabo za a tafiyar da ita da Allah subhanahu wataala ya ce la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya kada ku wato ana riki iyayenku da kuma yan uwanku majibinta da za ku kaunace su ku agaje su to wannan bayanin da Allah yi malamai suka ce to wasun su ma su suka fi cancanta da kada a ɗauke su ababen jibinta idan har za a ce kakka jibinci babanka tun da ya zaɓi kafirci kan musulunci kada ka wato jibinci dan uwanka tun da ya zaɓi kafirci kan imani to ina ga wanda dama ba ku haɗa dangantaka da shi ba shi ne ma ya fi cancantar kada ka ɗauke shi abin jibinta kada ka ɗauke shi abin ƙauna muddin ya zaɓi ya kafirci ya watsi da musulunci malamai suke cewa saboda abin da yasa Allah ya faɗi haka idan har za a ɗauki iyaye da 'yan uwa a matsayin abin jibinta za a gaje su a ƙaunace su alhali suna kan abin da yake na kafirci to wannan jibinta ta su da wannan ƙauna da za a gare su za ta hukunta yiwuwar a yi musu biyayya a kan abin da yake ba biyayya Allah za a iya bin su kenan akan abin da yake sabo domin in karga ka makance da san abu kake jin a shirye kike a kowane lokaci ka bashi ɗauki, to zai sa ka koya hana to ko wanda ya zaɓi ya kafirci in dai zai sa ka to zai sa ka abin da yake na kafirci in zai hana ka kuma irin abin da ya shafi imani zai hana ka kula ka sai wannan ya bayu a waye gari kuna da sunan wato musulmai ko muminai amma kuma kuna yin abin da yake arnanci da kafirci sakamakon zabar wa kanku ku kaunaci ko ku karfafi ko ku agaji waɗanda suka zabar wa kansu yin kafirci to ya yasa Allah subhanahu wataala ya kada a kuskura ai haka sannan Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun waɗanda ke jibintar ɗan uwa ko iyaye saboda kusancin su alhali sun zaɓi kafirci sun ƙiban musulunci to waɗanda suka zaɓi su yi wannan jibinta Allah ya ce to ire-iren su su ne azzalumai hukunci ne Allah subhanahu wata'ala ya a wannan gaba na tabbatar da zaluncin waɗanda suka jibinci mutanen da suka zaɓi kafirci suka bar imani kowaye kuwa kuma ko suwaye su gare su iyaye ne wasu iyaye ne haka abin yake wanda duk wato ya ɗauki wannan salo ya tabbata a zalimi macuci domin ina daga cikin manya-manyan zunubi ina daga cikin mafi tsanantar zunubi a waye gari a ce ka ɗauki ƙauna da kuma jibinta ka sanya ta ga wanda bai cancanta ya masa ba wannan zalunci ne babba Ina daga cikin wato munanan zalunci Allah subhanahu Ta'ala. a wani gurin daban cikin suratul mujadala aya ta 22 ya fayyace bayani akan cewar wanda ya siffatu da sifar imani to imanin zai hana shi ya ƙaunaci wanda yake kafiri duk kusancinsa da shi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم Allah ya ce ba zai ka samu waɗanda suke ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kuma a ce suna nuna ƙauna da jibinta da agaji da ba da ɗauki da gudunmawa ga wasu jama'a can waɗanda suke kafirai wanda suka wato hannun riga da Allah suka yi hannun riga da manzo sallallahu alaihi wasallam to ba za ka tar da wanda suka yi imani suna ƙaunatar irin waɗannan ba ko da kusan kasance babanninsu ne ko da kusan kasance su ne ko da kuwa ‘yan uwansu ne ko da kuwa ƙabilarsu ce ko kace danginsu ne saboda haka kakaf ba za su iya ƙaunatar da ɗaukakar da agazar wanda yake kafiri da bar abin da yake shine biyayya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba sai abin da wannan aya take ko da mu wannan aya tana sanar da mu haramce da kakkafurai a matsayin wato majibinta da za a karfafe su a agaje su a kuma kaunace su ko da kuwa makusanta ne ga mutum sannan ayar nan tana sanar da mu cewa ina daga cikin zalunci kazamin zalunci a waye gari wato wanda yake gaba da Allah yake gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam da muminai a kaunace shi ko a jibinci lamarinsa a karfafe shi wannan zalunci ne cikin mafi munin zalunci da ake bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce سبحانه وتعالى تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فسروا أن آية التقيتين Allah yake cewa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai wannan manzo qul in kana aba'ukum kace ya ku bayin Allah muminai idan har iyayenku sun kasance idan har ya zamo iyayenku wa abana'ukum da kuma ƴaƴayenku wa ikhwalukum da ƴan uwanku wa azwajukum da wato anin matayenku wa ashiratukum da danginku ko kuma ƙabilarku wa amwalun iqtarabtumuha da dukiyar da kuka faɗi tashi wajen tarata da samota wa tijaratun da kuma kasuwancin da da kasadaha kuke tsoron rashin samun riba cikinsa ko kuma wato rashin gudanawar cinikayyarsa wa masakinu tardaunaha da gidaje guraren zama don ku shakata ku miƙe ƙafa da kuka zaɓar wa kanku su in ya zamanto waɗanda aka lissafo aka jero a habba ilaikum min Allah su kuka fi so fiye da Allah wa rasulihi su kuka fi ƙauna fiye da manzansa wa jihadin fi sabili kun fi son waɗancan abubuwa a kan yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce fatarabbasu to ku yi sauraro ku jira hatta ya ce Allahu bi amri har Allah subhanahu wata'ala ya zo da uƙubarsa da wato ainihin horonsa gare ku da zai same ku sakamakon kun zaɓa abin da ba shi ya kamata ku zaɓa ba sakamakon kun ƙaunaci abin da ba shi ya kamata ku ƙaunata fiye da Allah da manzo da yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah ba Allah ya ce wallahu la hadi al fasiqin kuma ku sani Allah baya shiryar da mutanen da suka fice daga biyayyar Allah da samun wato ainihin yardarsa da kuma abin da ya shafi rabautar ta duniya da ta lahira fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah yake cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum zuwa karshen aya malamai suke cewa abin nufi waɗannan abubuwa da aka lissafo aka jero idan har ya zamanto ƙaunarku da su ita ce ta fi zama ƙoli a cikin zukatanku fiye da ƙaunar da ke cikin zukatanku game da Allah da manzansa da kuma yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah to ku yi sauraron abin da zai afku gare ku abin da zai same ku na horo na Allah subhanahu ta'ala wanda idan ya zo babu mai iya mai da shi idan Allah ya nufe ku da azaba ko wata jarraba ko bala'i saboda wannan mummunan zaɓi da kuka yi wa kanku da ƙaunar abin da bai kai Allah bai kai manzo bai kai yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah ba man kwafi bai tashi a kansu to abin da Allah zai muku na horo da azaba in ya zo babu mai iya tunkuɗe muku wannan abu kuma Allah bai datar da bayan da suka fice daga yi masa biyayya ga samun bin hanya da tafarki wanda zai sa su tsira su kubuta duniya da lahira a ƙarshen wannan aya da Allah subhanahu Ta'ala ya ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah bai shiryar da waɗanda suke sun fice daga biyayyar Allah shi ne malamai suke cewa akwai tambaya da ke kai kawo a zuciya a irin wannan aya da Allah yakan ce wallahu la yahdi alqawmal zalimin ko wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke sun fice daga biyayya ko waɗanda suke macuta Allah ya kore shiryarsa ga wanda suka fice daga biyayya kamar yadda ya kore ta ga waɗanda suke azzalumai macuta malamai suke cewa cewar kuma mu ga ne muna ganin wasu daga cikin waɗanda suka fice daga biyayyar Allah ko wasu daga cikin azzalumai kuma amma Allah ya shirye su kaga wanda ya yi suna akan zalunci ko saban Allah amma kuma yau gashi ya zama na Allah ana mamakin kasancewar yadda ya nazamci masallaci isa dan kankan lokaci ya haddace qur'ani yake kokarin haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da tsayuwar dare da abin da ya kama da haka ga cika alkawari ga gaskiya ga amana da yawa za ka samu wato kafirin da yake mai tsananin kafirci azzalimi fasiki wanda yake mai tsananin zalunci da fasikanci amma ga shi Allah ya shirye shi to kuma ga shi Allah ya ce bai shirye da mutanen da suke fasikai bai shirye da mutanen da suke azzalumai to za a fahimci wannan gaba ya abin yake to shine malamai suka ba da amsa amsa har guda biyu amsa farko suka ce abinda Allah yake nufi da baya shirye da mutanen da suke wato alin sun fice daga biyayyarsa abin nufi anan waɗanda ilimin Allah ya riga ya gabata cewar ire-iren su ba za su shirya ba ba za su ba da gaskiya da Allah to Allah baya shirya da ire-iren waɗannan bayi waɗanda suke fasikai ko azzalumai abin nufi an faɗi azzalumai ko fasikai da in ka kalli zubin aya sai ka ɗauka duk wani fasik ko duk wani zalimi azzalimi a abin da ake nufi waɗanda a cikin azzaluman ko waɗanda a cikin fasikan tuni Allah ya san ba masu shirya ba to baya shirya da irin waɗannan to da sai zama zubin ayar tana daukan kamar gamewa amma kuma a ma'anarta tana nufin keɓewa ne an fahimta to wannan shine amsa ta farko ko ita ce amsa ta farko da malamai suka bayar akan wannan gaba amsa ta biyu suka ce abin da ake nufi a nan Allah subhanahu wata'ala bai shiryar da wanda suke fasikai ko azzalumai muddin dai ba su gushe ba suna nan akan ci gaba da zaluncin da kuma fasikanci sun zarce sun tabbata sun kafe a kan yi to allah bai shiryar da ire-iren wannan sai dai idan suka ciru suka yi watsi da zalunci suka bar abin da suke na fasikancin dalilin rahamar allah da jin kansa da shiryar wasa to a daidai irin wannan lokaci sai ka tara sunan ya basu sunan zalunci ya basu wannan babu wani abu da zai iya hana zama san hautar ba shirya sai zama su cewar Allah baya shiryar da mutanen da suke zalimai da suka kafu suka tabbata akan zalunci baya shiryar da mutanen da suke fasikai da suka fice daga biyayyar Allah suka tabbata suka dore akan haka ba su da niyyar dawowa to irin waɗannan su ne Allah subhanahu bai shiryar da su sai abinda wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu rinjayar da maslahar addini a kan wani abu daga cikin abubuwan da suke mahimmai a duniya don mahimmancin iyaye ai suna da girma da daraja da matsayi a gurin yayaye yayaye suna da daraja da kima a gurin iyaye yan uwa ga yan uwansu suna da kima haka abin da ya shafi wato dangi ko kace kabila tana da girma a gurin ɗan kabila kamar yadda dukiya da kasuwanci da abin da ake faɗi tashi a tara yake da daraja da kima a gurin mai so mutum ya wahalarsa sai tara kuɗi to in ka zo kara neman ka matsi kuɗin nan to duk fayar za ku da shi za ku bai ƙiƙi ta ransa ko kuma kai kai ta ranka a ƙoƙarinsa na wato kare dukiyarsa ba to ina abubuwa wasu abubuwa da ake samu su ake suke tabbata suke karewa a nan duniya a ce wala babanka ne a yi a gama wala ɗanka ne a waye gari ma ba shi ko ba kai ko dukiyar ta tarin an yi abin za a yi kuma ta kai ga babu ko kuma kai ka tafi ka batta ma to waɗannan abubuwan suna da muhimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya to duk kimar duk darajar addini ya fi su yasa Allah ya ce to duk wanda ya zaɓi waɗannan abubuwan ya bar Allah ya bar wato manzo ya bar ɗaukaka addinin Allah to wannan ƙarshen zalunci ya tabbata gare shi wana tabbata batacce bat to amma wanda kuma ya fifita son Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ki watsi da maganar dangantaka ko dukiya ko wani abin kasuwanci to wannan shine irin jayar da abin da ya dace da arin jayar su da ka wannan aya tana sanar da mu cewa duk sanda wani abu ya zo gaban ka ga duniya da abubuwan da suke cikin ta muhimmai ga kuma maganar mas'ala addini to abin da ya dace da kai ka fifita wannan mas'ala ta addini akan wannan duniya wal akhiratu khairul laka wa abqa ko wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairul laka min al ula saboda haka lahira ta fi duniya kuma wato ainihin lahira ita take ke wanzuwa da dorewa to sannan har wa wannan aya tana sanar da mu waɗanda suke rinjayar da maslaha ta duniya da wani abu muhimmi na duniya akan addini to fasikai sun fice daga biyayyar Allah subhanahu wata'ala wannan ana jiya musu tsoron fuskantar ukuba da azabar Allah matsananciya Allah ya kiyaye mu ya tsare wannan shine abin da ya samu kana karatun mu yau abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe